me aka yi wa naruddu muna masu raddi bi misali ma radda bihi rasul da kwatankwacin abin da manzon Allah ya raddi da shi wato hudu alaihi salam ala qaumihi إذ قالوا له إنا لنراك safaha. سفاهة ai muna kallon ka cikin safaha. وَإِنَّا لنظنك مِنَ الْكَاذِبِينَ كُمَا مَا تَمَانِ مُدَكَيْ كَنَا دَجَسِكِمْ مَقَرِيَتَا فَقَالَ لَهُمْ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَا كَدَوَنَّا أَيْ مَقَنَا مِي مَعْنَا أَبَادَ أَمْسَا مِي مَعْنَا يَا قَوْمِ باني دَ سَفَاهَا تَعْلِ لَذِي وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ Fi في سورة akahun huda. Ka isar masu, ka ambata masu saƙon da aka bayar zuwa da adawa. kuma ɗan uwansu hudu aka tura maimakon su karɓe shi hannu biyu tun da ɗan uwansu ne sun san shi قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يتي يا قوم كبوتا والله ما لكم من إله باكو دواني أبين دذا أبوتا تاما فأكن يا كنتا أمبا الله هذا لا إله إلا الله afala tattaqun yanzu ba za ku yi takawa ba ba za ku nemi katanga ba ku nemi kariya kawai wannan shi da fi sauƙin ba da amsa ka bari ai yi karatun na kawai wancan kullum maganan ka guda ɗaya ba mutum na ci gaba ba yanzu shi kenan da can iyayenmu ba bante ake sawa ba ganye ake sawa yanzu shi kenan ko ba za mu sa kaya ba da man yari hankali ya kawo sai ka kawo sa hankalin shi ka buge shi tukuna alaba shi to in ka gama tun da wannan kaga arne arne ne kaga yana da bukatar lalama saboda ganin sai iya ci gaba aka samu da ba mu sani ba yanzu muka yi ilimi to da ba ka gani idan idan abu ne sai sai ka shafa manja ta yanzu ba a shafa ɗan bonfaro manja a ji a ɗaure shi a mararrabar ƙarshen ta kaga salama na gindin shi a najira ka tafi ya kwance layin ya zubar ya kama ɗan taurin ƙarshen ta ma dai saboda kada a ce masa ya ɗauko taurin tsafi sai ya yanka shi ya sa a buhu in ya tada lalata ta, in ya dafa kan da idon da me ya ma kwano ya kai maka ka ci kana dan wani Abdulsala, na ishi ɗan taurin gani kaga da ma yanka shi kai da kaga shi abdulsalam ya da fi kai kuwa da haddafa ta ka ci asara goma da goma to mun samu ci gaba maimakon mu je mu daure mutane su dauka yayi muka gano yanzu a yanka a raba a yi sanaka da shi ci gaba aka samu amma ba irin wannan bane ba maganan wannan taban na dai baka amsa ne kawai kai sa'a قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ kaga maganan da ya faɗi ne mai muni a ciki malakum min ilahin gairu kullum waɗanda ake tsaya da su manyan gari majiya daɗin gari mala'u نجري سكت الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفا كي منافقا لنك تكون موتا وإنا لنظنك مو تمان مدكوم دكيما من الكاذبين كريا كيانك قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين kada ya kawun laisa lisa ai ba ni da wata wauta ba ni da shi walakin ne rasulun jakada ya ne min rabbil alabi uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin ni mai nasiha ne ga ku aminta wa ma'a a haza duk da wannan fa'id ne uƙaddimu tasawuro tasawuran kulliyar ina gabatar da sura dunkulalla aman anil huquqi wal wajibati fil islam yudriku tarihu su'al masu wannan tambayan za su ya ganowa min khilalihi kaifa yambagi an tutraha al as'ila don su san yadda ake tambaya wannan tambayi ma ba su da makan gado wala ra'asa wal itiradati wa أنهم بعيدون عن الدراسات الحقوقية والقانونية. جد أبن دكنا ترى وأن جاهلا كنا في مزون تنبير. ده إن بعد تنبير كان تبتي كما ده تنبير إلي نيبا. بتداتي ده تنبير ما سكر صندوق كيبا. بتداتي ده تنبير ما سكر تشريعا. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني في هذا المجال العلمي. كاهم أميون في كتابهم المقدس بسسون لتاف الناس ميت أركم أو متجاهلون أن يقالدون في طرح الأسئلة أسئلة سنة عين كفكر وجنين تنبيا ظانين أن المسلمين تنطلي عليهم سنة أماني مسلمين ذات فنتو غريشي هي الأسئلة يا إسيمو fi kadi to Allah ya rija ango.